صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ranar alhamis ranar alhamis ga watan ramadan wanda ya daidai da kuma ɗaya ga watan takwas hijira miladiya ɗaya muna a masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna a cikin suratu nisa surat da ke karantar da yadda za a tsare hakkin masu rauni mata da wasunsu watan da masu gado da wane ne duk wanda an mai rauni to yana cikin wannan sura za ta karantar da za a tsare hakkinsa karatun da muka tsaya jiya mun yi mun dakata inda Allah ya zargi masu yin rowa wato inda ya zargi masu takama kuma da roho sannan ya bayyana su cewa su ne masu rowa to yayin da attahe za su kara bayyana waɗannan mutanen waɗanda Allah ya kira mu kutalan fuhura da karatun mu sai mu koma ga aya ta jiya mu haɗa ta da zamu yau sannan bayanin zai to sosai Allah na ya wa ya muruna nasa bil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويبخلون to Allah ya ce baya son masu takama ai mukutalan fahuran sai ya bayyana su wane ne waɗannan da Allah baya so ya ce Allah zina so a waɗannan ya ne da ke yin rowa wato su ne marowata ya tabbatun ma wannan wa ya murunan nasu bilbukul har suna horon mutane da su rowa su marowata ne kuma suna horon da ai rowa wa ya katumuna suna ruhewa suna ɓoye ma humallahu abinda Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa Allah ce wa atadna lil na azaban muhina daga mai tattalin azaba ta walakanci ga kafirai to nan Allah ya ce yana kutsar da muminai ko kuma abinda ya sa haka wannan aya don mun san wannan sura tana son ta tsare hakkin masu rauni kuma duniya Allah ya halicci mawadata ya halicci wadanda ba su da wadata kuma wannan shine kyawun duniya domin idan aka ce duk duniya ta zama wadata gaba daya to rayuwa ba ta kyawu kuma idan aka ce duk a zama talauta gaba daya to rayuwa ba ta kyawu don haka na Allah ya halicci mawadata ya halicci inda ba su da wadata sannan Allah ya sanya hakkin waɗanda ba mawadata ba akan mawadata to idan kuka yi rowa to rowa nan za ta haifar da abubuwa masu yawa sannan kuma bata tsare hakkin waɗanda masu raunin ba don na Allah ya ce nan waɗanda Allah ba shi so daga cikinsu akwai marowata wato waɗanda ke yin rowa rowa kuma sifa ce wadda an mummuna kuma musulunci wato ya abin nan ya kyamace ta hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nuna mana sakamakon wanda an marowaci akwai hadisin tirmizi daga abubakar wanda yake cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata bahilun bahilun marwaci ba shiga aljanna wato lokacin da duk za a raba aljanna a ranar lahira to marwaci baya cikin waɗanda za a raba ya samu aljanna sannan akwai wani hadisi na abu zar radiyallahu an a cikinsa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yabgudu thalathatun Allah yana hushi yana kyama abubuwa guda uku ko kuma yana hushi da mutane guda uku su wane ne waɗannan mutane ya ce a shekhu dani tsoho wanda ya tsoho yana zina bai bar zina ba tun yana samrayi har ya tsoho da shekarunsa hamsin ko sittin bai bar zina ba to Allah yana hushi da shi sannan wani bakhilul mannan da marowaci mai gori ko mai kware gashi da rowat to haɗin abin kuma ya sai ya bori sai ya mafaɗi sannan na uku wala musbilil mukhtar mai jan sa ƙasa mai takama yana roƙo ko kuma duk mai jan tuhahi mai jan tuhahi nan mukhtar ne wato ko ya yi niyya ko bai niyya ba jan tuhahi kuma ko waɗanne iri ya danganci riga ne ko tabo ne ko wando ne kai ko hulla kake sawa tana daga ƙasa to sunanka musbil kuma yadda za ka ja tuwahin na ƙasa haka za a ja hanjinka a cikin wuta za ka wannan musiba ta yawa kwarai har da samari masu take wanduna wannan take wando haramun ne <laughs> don yi kokari a nisance su to sannan kuma ita wannan rowa ga wasu hadisai idan ka diba tana sababar da halaka da fitina da tashin hankali da kashe-kashe da komi a cikin hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun al qiyama haqiqa zalunci dukwai ne a ranar al-qiyama sannan wata ku shuha ku ji tsoron rowa da bahil da ko kuma bukul da shukku duk rowa ce illa malamai na cewa suna da ɗan bambanci bahil shine marowaci wanda baya baka kuma ba su na kowa shi a bar shi kowa shi na da nashi shukku kuma gashi da rowa kuma bai son kowa shi samu sun shi kaga shi shi mata ƙaru bisa ga wancan to ku ji tsoron rowa manzo Allah ce fa innahu a halaka man kana qablukum haqiqa ruwa ta halaka jama'a ta al'ummomi wanda ke gabanin ku kuma ko ku kun kai ruwa to haka sai faru gare ku wato idan mawadata suka rike hannaye abinda ke ga hannunsu suka zo ruwata ba su da wadatar zucci ba su yin zakka ba su kuta ma yan uwa bale makwabta bale da ake tare uri guda to wannan zai sababar da abubuwa da yawa zai sababar da talakawa da matalautan nan su bar ganin girmanku ku su bar ganin kima su bar ganin tausan ku ki zan kowace irin fitina suna son ta tashi don su samu daga cikin kayanku. ku domin wani yana ganin yan ba fitina an bai samu mutum lokacin da muke ciki yanzu kaɗan ɗan abu kaɗan sai an fara kashkashin gidaje a kone wani da fashe kantuna ana fasa dukiya domin sababar da wannan rowa za a ga mutum yana da mawadaci ne yana da wadata sosai amma an cire jin kai a cikin zuciyarsa bai iya taimakon wanda ke son abin da zai ci a yau baya iya taimakon samrayin da yake ya kila yayi da tun suwa hammari ci bai karfi mallo ba ba iya taimako ne samun mai makaranta bale ya mai kuɗin karatu ya zauna lafiya don haka mawadata ya kamata su tunanin waɗannan wannan hadisi da wannan aya su zan su taimako gwargwadon hali kuma taimakon nan da aka ce ka yi ba a ce kwashe dukiyarka gaba ɗai ka bayar ba abin da umarnin taimako in kana yi wannan yana yi to abin zai rage da yawa amma idan ya zan ba kowa bai yi ko kuma 'yan ɗaiɗaikun mutane ke yi yanzu in ka samu a cikin gari masala akwai masu kuɗi amma a ce kila ba a wuce mutum biyu ko uku masu yin taimako duk sauran kila kashi talatin ko mutum talatin ba su yi ka goma ɗin nan ba su isa amma da sun zama talatin ɗin nan kowane su yana yi to da haka abubuwan hitinonin sun yawa za a sun abin sun rage don haka nan rowa mummunan abu ce don haka nan mun ga wannan sura Allah ya zargi waɗanda ke yin rowa to kila wani zai tambaya ya ce me ke sanya rowa wato malamai sun ce abinda ke sanya ruwa abubuwa guda biyu na farko sa son dukiya cikin rankahe da komi shi zan ba abin adda girma a cikin zuciyarka sai samu sai dukiya sannan da son shawa shawa kuma ta wuce karfinka sannan shawar nan ba abin ke iya sawo ta sai kuɗi don haka duk abin da ka tara to za ka gaba ishe ka ba in kana da miliyan goma maimakon ka je ka gina gida na miliyan guda ka sai mota hawa ta dubu ɗari uku kaga sai ka yi sana'a da sauran kuɗi na kana taimakon yan uwanka da maƙotanka to sai ka ce abin da so ka yi gida na miliyan goma sha biyu ka sai mota ta miliyan uku kuɗin nan ba su isa dole za ka yi rowa duk abin ya shigo sai dai ka ɗarme to kada ka zan duk abinda ya shigo ga hannunka iyaka ka ɗarme jikka ba ka buɗe jikka wani hadisi ana cewa kada ka ɗare mai bakin jikka kai ma a ɗare mai maka naka bakin jikkuna wato in zan baka ɗiba ka bai to kai ma sai Allah ya kukkuble hanyoyin da kake samu na na samu don haka yana da kyawu mai nazarin waɗannan abubuwa da kyawu to sai kuma abu guda shine wanda adda samun nan na an ce ya taimako ba a ce ɗauke duka miƙa mutane ba a'a ka zan tsaka tsaka kada ka zanga dukiyarka mai israf wato wuce iyaka da ɓanna ka cishe ta ga abin da bai kamata ba kada ka yi wannan sannan kuma kada ka yi takatir abin da takatir wato ka zan kana da dukiya ba ka ci ba ka sha ba mai ganin ka a ce kana da samu ba a ganin iyalinka a ce abin nan ubansu yana da samu ba a ganin matanka a ce matan mai samu ne don haka nan kai ba a dibin ka ga jiki a ce kana da ba a dibin ka a ce ka suna da abin nan kai kana da to kada ka san haka nan illa dai ka zan tsaka tsaka ka yi gwargwado ka ci gwargwado ka sha gwargwado ka sutura su gwargwado ka yi kyauta gwargwado ka yi taimako gwargwado ba a ce kwashe duka ba ya ba to wannan bangare kenan sannan Allah ya ce wai ka tumuna suna ɓoyewa ma mullahu abinda Allah ya ba su min na falalatai wato shine dukiyar ba su ɗiba su bayar ko kuma nan suna ɓoyewar abinda Allah ya ba su na falalatai shine ilimi domin ana maganar yahudu ne kada mu yi kama da su yahudawa Allah ya ba su dukiya sun yi rowa sannan ya ba su ilimi kuma sun ki bayyana gaskiya to suna ɓoyewar abin da an ka basu na gaskiya Allah ce wa a tarina mun yi tattali da kafirai da kafirai azaban muhinan azaba wadda a tawalakanci to da kuma cikin wani nau'i har yanzu wanda Allah ya zarga na ga masu wadata waɗanda ba su yin kyauta ga wannan nau'i nan na daban kuma Allah ya ce wallazi ne kuma su a waɗannan yunfiquna da ke ciyar da amwaluhum dukiyoyinsu ri'a nasu don gwada ma mutane wato don riya wala yu'minuna ba su yin imani billahi da Allah wala bil yawmil akhir ko da ran lahira wa man yakun ash-shaytanu lahu qarin duk wanda shaytan ya zan aboki gare shi fasa akari na to wato aboki ya munana ko abokin zama ya munana ita ma wannan aya kamar uwar uwarta ce wadda ta gabace ta tana kwacewa ga yin rowa wannan tana kwacewa ga wanda ke ciyarsuwa amma ba don Allah ba ciyarsuwa ba don Allah ba iri biyu ne ko dai ka ciyas ka ba da dukiya ka kai wani aikin alkhairi ba don Allah ba don dai a faɗa a ce kayi to wannan iyaka aikin ka annan ko kuma ka yi aikin alkhairi amma ba don Allah ka yi ba don ya ja ma wani sakamako ko don a zaɓe ka ka je ka gina masallaci ko ka gina rijiya ko ka sa famfo wani ƙauye ko ka taimaki yara ka biya musu kuɗin makaranta ba wai don Allah ya baka lada ba a don in hito takarar ciyaman ko kan sila zaɓe haka ciya kaka Allah to don haka in ka hito takarar in sun zaɓe ka ka kenan in ba zaɓe ka ba ka yi babu ba ka ga ladan Allah ba ka ga ladan mutane wannan 'yan siyasa sai su yi hankali kwarai da gaske duk abin da za ka yi kai don Allah wannan ikhlasi shi hadda wuya kai don Allah in za ka taimakon mutum taimaka shi don Allah ba don wai ya girma ya saka ma ba a yi don Allah ko. to wanda ke ce da su don riya riya kuma ita ma kamar rowa ɗabi'a ce wadda an mummuna kwarai da gaske kuma ayoyi da hadisai masu yawa sun kwatse mutane a kanta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta shirkul asgar wato shirki karami domin abin da sanka ce mata shirki a nan domin za ka yi aiki ne don allah da zahiri na mutane amma kai a ɓoye don wani ya gani to wannan shi ma haramun ne sannan akwai nau'i na riya wanda ake kira sum'a wato mutum shi aikinsa na alheri ba wanda ya sani Allah ne ya sani ya zo ya bada labari ka ce don ba don ne ba da abu kaza bai faru ba ainihin wawa na hanyar abu kaza don niyya a ji kai kai ne sum'a ka ya aiki ne na bayyane za ka zo ka yi sallah mai kyawa cikin mutane ko ka yi sadaka ko ka yi wane ne duka amma kai manufarka don a gani a ce ka iya to iyaka ladaka annan wannan kuma za ka je ɓoye ka taimake wani ko ka biya wani kudin makaranta ko ka biya wani kudin aiki abin nan asibiti mai da lahiya ka biya a yi masa aiki ko ka yi sallar dare cikin dare ba wanda ya sani ka dawo kana faɗi ka ce ji a yana tsaye na ina kiyamun ji ana kuwa wajen gehen nan wato mu ba don abin don aji kana kiyamun laili to wannan shine sum'a in ka yi aiki ka faɗi aikin ka ba da lada ba ta ce ne Allah ce tudu duk waɗannan da masu yin riya da masu yin rowa Allah ce wala yu'minuna billahi ba su yin imani da Allah wala bil yawmil akhir ko ranar lahira wanda wanda ya aiki don a gani ko ya yi rowa yana da abin zai taimaki mutane ya ki ai bai imani da alkiyama ba kenan domin in ya imani da cewa za a yi alkiyama Allah ya bashi sakamakon abin da ya bayar da bai rowa ba sannan wanda ya san don Allah zai abu don ya samu lada sakamakon aljanna da bai faɗi ba don haka nan abin da mutum na mumini na kwarai shi zan aikin da hake na ibada sai ka kai hujjan da yabo da suka duk ɗaya gare ka sannan ka zama mai aiki mai kyau in dai ka san Allah ya ce a yi abu kaza ka yi don neman yarda kai don neman ladan Allah to shi zan da suka da ayabe ka duka ɗai to sannan aikin ka yi shawa sannan aikin ka yi kyawu amma idan ka yi don aibe ka to ya kasa kamakon ka annabi. Allah ya ce wa man yakuna shaytanu lahu qarin duk wanda ya zan shaydan shine abokinsa alqarinu nan ma'ana kenan al-muqaran wa huwa sahib wanda ya zan shaydan abokinsa al-khalil masoyansa shi ke ce masa yi abu kaza ya hana shi aikin alkhairi ya sanya shi aikin fitina kuma za ga irin wannan da mutane da yawa za a ga mutum da samu da wadata amma duk abin da za a yi na aikin batsa ko aikin abin da shashanci za a gan shi gaba yana ya kashe dukiya ko nawa ake so yana ya sayan kwaf ko mi tsadarsa ya azama yan kwallo yana iya yin kowane aiki na fitina na banna amma aikin alheri ko dan haka sai ga yana kyama to irin wannan shi shaidan ya zan aboki ne ya zan abokin zama nai shi ke ce masa ya abu kaza kai abu kaza yi abu kaza kai abu kaza shi bai ɗaya yake to duk wanda ya zan shaidan ya zan haka nan gare shi shi abokin zama ne fasa'a a fasa'a na wato abokin zama ko ya munana tar da irin abokin zama wannan nashi tar da irin wannan masoyi tar da irin abokin irin wannan amina wato tar da wanda shaidan ya zan abokinsa ba ya kiran saka komai sai banna to ci gaba ma za alai وماذا عليهم لو آمنوا بالله Allah ya ce waɗannan da aka cewa ku yi kyauta ku yi sadaka ku ɗiba cikin dukiyarku ku bayar don Allah ku taimaki talakawa ku kuranye musu bakin cikin da suke ciki kuna rowa Allah ya ce wa maza alaihi mi akan su law amuru da sun yi imani billahi da Allah wato ma'ana da sun yi aiki da ali waje idan neman yardarsa ma'ana kenan wa maza ya kuna alaihi min dare? me zai same su na cuta wanda ya ɗibi cikin da ya ɗibi naira ɗari ya ba su a sadaka saboda Allah ga wani talaka ya kara kumallo ko ya buɗe baki ni zai samu ne na cuta ma'ana kenan akwai abin da zai same shi to galibi ga al'ada in kaga mutum na gudun abu don kada ya yi cuta ta same shi to me zai same ka na cuta don ka taimaki dan uwanka ashe babu wato ma za a mi'a akan su lau amanu da sun yi imani billahi da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira me zai same su wa an sun ka ciyar min ma da zaka bisa ga abinda Allah ya ciyar da ya azurta su domin arzikin ma ba nasu bane Allah ya ba su kuma in Allah ya ga dama sai ya amshi ya ba talakawan nan mutum nawa ka sani mawadaci an ka waye gari duk tattalinsa da tattalin arziki da iya abin nan tsarin sana'a da komi yanzu bai da kokobo sun kare mutum nawa ka sani wanda dan siyasa ya sace kuɗi ya tara ya zambe da kofa mutum nawa ka sani akwai mai yarda shi tsiyace in yana da samu a shekara Allah shi ke azirtawa don kada ka ji tsoron wai wani abu zai same ka na talauci don abin da za ka ɗiba kaɗan ka ba saboda Allah kada kai wannan tunani in ko kai wannan tunani to abokin ka shaidan ya zan abin da dan uwa gare ka Allah ya ce wa kana Allahu bihim aliman Allah masani ne gare su duk abin da suke aikatawa Allah ya sani kuma zai kididdige shi kuma ya yi musu kamako a kansa wace gaba inna

sannan kuma masu aikin sharri su masu ji tsoro duk abin sun kai za su gane shi babu zalunci a cikin aikin Allah Allah ce inna Allah haqiqa Allah la yazlimu ba shi zalunci mithqala zarratin kwatankwacin burburwa ko kwatankwacin abin nan komayya ko kuma a ce kura abin da ya zama karami ko a ce atom dan abu wanda ya komi zama karami wato wanda ya aiki Allah baya zalunci gwargwadon azarra na aikin alkhairi idan kai zai sa kama da shi ka gan shi kuma idan sharri ne kai ko komi zamansa dan karami za ka gan shi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا wa man يعمل مثقال ذرة شرا يرى ko mi zaman sa karami za ka gaishe akan mizanin Allah ya ce wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan nan malamai na da masaba biyu masu kira'a wasu na cewa wa in taku hasanatan wasu kuma sun karanta da raf'a wato in taku hasanatun sai dai wannan a din wa in taku hasanatan tafi ita abin nan wa qala dhunja ya ce asalin wannan in taku wato ma'ana ta kuna na kenan in ta kuna wa in ta kuna hasanatan wato idan kuka yi aiki ta zamo aikin kwarai mai kyawo ne shi an ma'ana in taku hasanatan idan aikin ku ya na kwarai ha Allah zai biya ta akan wato zai sakan ka muku ya ba ku lada goma zuwa abinda 700 ya zuwa abinda a sama ha, ga wata qira'a nudha'ifuha lakum wato za mu kara ta gare ku duk abinda kai na alkhairi in ka yas naira biyar kabba almajiri sadaka saboda Allah to Allah zai biya ma ita in naira dubu biyar ne in naira dubu goma ne komai kai na aikin alkhairi to Allah zai yi ma ita bale ma zo a cikin ramadan to haka nan mu yi kokari mu zan masu masu alheri komi abin nan dan zama abu kaɗan kada ka rena shi idan wanda za ka ba shi zai ka taimake shi ka taimake shi akwai wanda yake in naira goma ka bashi, shi zai ka kaya mai kokari kuma zai ji daɗi a kanta za ka nan kana naira ɗari ko ɗari biyu yi ƙoƙari ko cikin naira nan ɗari ka doke naira goma ka ba wani bawa Allah in naira dubu biyu ka samu yi ƙoƙari cikin dubu biyu ɗin nan ka samu wanda a ƙasa gare ka ka bashi ko naira ɗari biyu ko naira ɗari amma kada ya zanta ci kai ɗai duk abin da ka samu ka ci in dai wanda ka cikin cikin kana to ba naka bane abin da ka ɗiba ka ba ni shi an naka domin abin da ka ci iyaka ka sha daɗi a dawa ma nama bayan an sha ruwa ka ci abin da hake so a jima ka ciki ya murɗa kai yauce ka zawace shikenan an gama amma abin da ka ɗiba kan ba wani to shine naka shi za ka gaishe a bisa ma'aunin ka ranar alkiyama don haka nan kada mu sha daɗi mu wurka ɗai duk abin da ka samu amma makwabtan ka amma yan uwa amma talakawa ga sunan da yawa birjit almajirai ka ciyar da su gwargwadon hali idan ana haka nan za ka ga abubuwa sun yi kyawu kowa abin da ya samu ya ɗiba ya ba wani kada ya ci shi ɗai kuma wannan ita ce magabatanmu sun ka wuce sun ka himu ana kiransu sar wato salafu na sale magabata daga cikin sahabbai har zuwa kasa gare su in kai nazarin rayuwarsu irin wannan taimakon wato za ka ji shawa kwarai da gaske za ka ga daga cikin waɗannan bayan Allah wani zai je ya samu sadaka akwai wanda aka ce an kama sadaka kan rabu ko a ce kan akuya ko da aka mai kan akuyar na gida yana jin kwanai yana son nama ya ci iyali ne na son su masu ci ya amsa ya yi murna ya ji daɗi sai ya tuna ya ce makwabci na shi ma yana son naman nan wanda nake so ne na tabbatar da yana so ne sai ya haɗa kwaɗai ne ko kayi ba makwabci ne ya ce wani ga sadaka a hafamin kai ma kai a ganin ce madalla na gode shi shi ma ɗauka zai je a dafa sai ya tuna makwabci ne na so ya ba ne kan na hai gewayo ya dawo ga farko kana iya haka in ka samu yanzu yanzu a gama buhun dangote uku sai ka ɓoye ga ka bai da ko kwano biyu ka ɗiba ko kwano biyu ba a ce kwashe duk ka ba ba ba a ce ka irin wannan bai baka iya ba amma dai ɗibi ka ba ka shi ma sannan akwai da aka wa rauni a wajen yaƙi so uku gaba ɗaya ko da aka zo a binciken gawa sai aka iske wannan bai mutu ba aka ɗauko ruwa a bashi ya sha a tar da shi sai dan uwansa na kusa gare ce ni ma in an ka bashi ruwan nan a bani sai aka kenan shi ma bai mutu ba sai wannan na farko ya ce ba zan sha ba a ba wannan dan uwana ya sha sannan a bani in sha aka je a ba na biyu a shi shi ma akwai na uku ya ce ni ma ina so sai na biyu ce ni ma ba zan sha ba a ba wancan shi ma ya fara ya sha ko da aka zo a tadda wannan na uku a bashi sai ransu sai fita an ka dawo ga na biyu ya mutu na uku ya mutu na farko ya mutu ba wanda ya sha ruwa cikin su da ta da yan uwantaka ta musulunci irin wanda muka rasa yanzu kuma musibar abin hatta da cikin masu da'awat hatta da cikin ahalus sunnan irin wannan an rasa ai kusan rasa wannan da haka mutum yana da'awar sunna yana son sunna yana wane ne amma ya samu shi ɗaya gaci shi ɗaya kashen daula ta to wannan kada mu zauna haka nan duk abinda muka samu gwargwado mu diba mu ɗan wani ko da ko za ka dafa ka kira yan uwa a ci in yan uwa duk mafiya ta zurai ne masallan ba wanda ke akewa irin nan kira su a ci abincin yan kuma suna da mata ka diba ka ba su a gwargwado Allah ce to duk wanda ya aiki wato za mu bashi za mu ɗiɗɗibiya masa lada wa nu'timil ladun ladunhu Allah ce mu bashi min ladunhu wata irin lada ta daga wajen ubangiji ai min inda ku ta wajen ubangiji za mu ba shi ajaran aziman lada wanda an mai girma mu dibi wannan kalma ta ubangiji Allah ce zai baka wani abu mai girma Allah da kansa ya ce abu mai girma don haka Abu Hurairah ya ce tunda Allah ne ya ce ajaran azim ashe wa zai iya kaddarta abinda Allah ya ce ma abu na mai girma Allah da kansa ya ce abu mai girma ashe hankali da tunani bai iya kaddarta girman wannan abin don haka nan kuɗi ba ku bayas saboda Allah Allah ya ba ku abu wanda yake mai girma to wannan aya tana kwaɗe ta suwa kwarai bisa da mu tashi mu taimaki yan uwanmu kuma muna kira ga sauran yan waɗanda Allah ya ba abin hannunsu su yi ƙoƙari su yi wannan taimakon kuma su yi ƙoƙari su yi don Allah kada ka su ce kana musulmi ina ɗan uwanka na musulmi ka ce ba za ka taimake shi ba don ba ku siyasa guda ko don ba ku face guda wannan musibat wallahi da idanuna na ganta akwai wani mara lafiya ya rasu Allah shi mishi rahama ba da lafiya an kai shi asibiti aka ce kullun sai an zo a yi mishi gashin ƙasa kullun kuma aƙalla kullun sai an kashe naira dubu sai an sai wani magani da shaha mishi a yi mishi gashin ƙasa to dan taimakon da mutane ke iya yi suka yi amma tun da aka ce abu na kullun ka gaina da wani doka aka yi kwamiti aka je inda wasu don su taimaka aka je inda wani aka faɗa mishi wani mai hali ya ce to ba taimako ne abin so in yi ba ina so in taimaka amma ba fatima guda ba ta ji wannan musiba ya mance da musulunci ya mance da yan uwantaka ta musulunci ya mance musuluncin nan ya hi komi amma saboda ba suna fati guda bai taimakon sa to wannan musiba kada mu bari ta shiga cikin jinin mu musulunci shi a gaba ga komi fati fatin banza ne yau ana iya juya mulki ta soja wuri fatin ko bai yi ba a waye gari babu mata siyasa kuma shina yi wata cikin siyasa a kore ka a ce an kore ka ko kuma a bata ma rai ka ta shiga wata ko ba haka nan to musulunci fa yau kana ta shiga wani yan uwa ta musulunci kana son ce ta duk Allah kada mu bari irin waɗannan abubuwa na banza na shirme na shawara kanci su shiga tsakanin addini su shiga tsakanin soyayya da ke Allah ya ƙulla tun a salafin tsakanin mu da juna kada mu ɗauki wannan ko alama Allah ya taimake to ci gaba fa kaifa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا to ina ne to Allah ya ce fa kaifa ya ya sha'anin waɗannan mutane za su zama marowata ya sha'anin su za su zamo idan ji ina idan muka zo min kulle ummatin wato idan muka zo ga kowace al'umma mun ka zo mata bi shahidin da mai shaidu ranar alkiyama wani annabi yanzu a zo mai shi na shaidun al'umma ta yi waje ina bika wato muka zo da kai ala ha'ula bisa ga waɗannan mutane da muka cewa su yi taimako su ki ala ha'ula bisa ga waɗannan mutane ka zan shahida mai shaidu gare Yesu? ya halin su sai zamo eh? ba ku tsoron wannan rana ashe yan kuna tsoro ya kamata ku yi ku yi Allah ce yau izin ranan nan yuwaddu allazina kafaru waɗanda sun ka kafirta za su yi guri wa asar to sun ka saba manzon Allah duk wanda ya yi kafirci ko ya saba manzon Allah to zai yi guri ranar alkiyama cewa la tusawwa bihimul ard da dai kasa za ta shahe da su wato an karanta ce ce wannan tusawwa ga wata kira aka ce lau tasawwa wato da fataha ta gasini wato ma'ana kenan da dai za a buɗe ƙasa su fada da ya yi muhu sauki duk wanda ya tafi lanar lahira yana mai saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi sai ya yi burin da an buɗe ƙasa ya faɗa da da in rowa ya yi in ba rowa ya yi ba saba manzon Allah ya ta kowace fuska da haka mu ji tsoron yin rowa mu ji tsoron sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kuma gashi ranan nan wala yakatumuna Allah hadifa ba su boye ma Allah kowane irin labari Allah ya san komi ba irin nan da ake kira haka ce wallahi ban ba to Allah san komi ba su koye mai komi da sun faɗa da wasu faɗa ba Allah ya sani ko kuma ba su koye ma Allah komi domin ba bakon su yi magana ba za a rufe bakin su ne al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu taksiru za a rufe bakin su ba a masun bakin shi magana don makaricin baki ne sai kawahu da hannuwa da lokaci da inda sun kai rowa da duk sai ya magana kafa ta yi shaidu hannu shi yi shaidu ta ce sai ya sa hannu a cikin zai ɗauko ya baya sai kuma ya zagi ta yi haka don haka nan mu ji tsoron wannan rana wala ya tumuna Allah hadisan ba su boye ma Allah ko wani irin labari wato duk abin da suka aikata Allah ya sani kuma zai ba su labari akan sa to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara la taqrabu as-salata wa فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا to Allah ci gaba dai da kawo mana ayoyi masu kiyaye hakki wato tsare hakkin masu rauni Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da kun kai imani ta gana an ce sun kai imani ta an keɓance muminai don da su ake magana ana saurara su jiya la ta karabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara kuna wanda sun ka sha giya wato masu maye ba giya ɗaya ba duk abin da ke sa maye in giya ce in daga ce in wane ne duk abin da ke sa maye ka sha to kada kusanci sallah kana cikin wannan maye waton wannan sura masu ce masu asbabun nuzul suna cewa ita ce aya ta biyu a wajen hukuncin giya daga farko sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa giya yas'alunaka anil khamr wal maisir Allah ya ce musu qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min nafihima suna tambaya ka akan giya da caca Allah ya ce ka faɗa musu fihi ma a cikin su a cikin giya da caca ithmun kabirun akwai zunubi wanda an mai girma sannan wa manafi'u lin nas akwai na umhani a cikin akwai umhani ga mutane a cikin su da idan adam mutai shagiya zai sai mance da damuwar da yake ciki ko ba haka ba sai in ta kai damuwar ta dawo sannan caca kuma kana dan cin kuɗi wani lokaci kai bakin ciki yau kai an samu amfani gobe amma Allah ya ce zunubin su yahi abin nan yawa bisa ga amfanin su to duk wancan lokaci sai wasu sun kai kokarin daina shan giya tunda ba amfani a cikin ta unwanin kalilan ne amma zunubi ya ashe abinda cuta ta yawa bisa ga amfani ga mabarinsa ko wasu ka bari wasu kuma ba su bari ba to har wannan aya ta biyu ta sauka ita ma dalilin saukar ta kamar ga riwayoyin turmizi da abu dawo da sauransu sun ce a lokacin da ana shan ba a hana ba sai ya zan wani lokaci abdulrahman ibn auf ya ya ya binne shirya walima sai kira ya kiraye sauran sa sahabbai suka je aka ci abinci sai aka sha giya giya ta buge wasu sai ga lokacin sallah ya yi sai aka tashi wasu ga wata aka ce ali ibn abi talib ya bada sallah ga wata kuma aka ce abdurrahman shi ya bada sallah to a cikin sallah sai suka karanta qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun to saboda giya ta bugi buge mutum sai suka ce kuliya ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun hannu a abudu ma ta abudun kaga abu ya lalace to sai Allah saukar da wannan aya ce ya ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna masu masu da wannan lokaci sai ya zan babu lokacin shan giya domin da sallar zuwa al'asar ba tsawo sai bayan isha sannan mutum ya sha kaɗan kuma kafin su haɗa ɗan sake shi to har lokacin da Allah sabtar da haramcin ta gaba ɗaya a cikin ma'ida kamar wadda za mu zo wato akwai wani mai ban dariya shi ma ba lokacin sahabbai ba a lokacin mu na yanzu ya je ya sha giya mami makir ya dawo tatil lokacin sallah ta yi sai ya tsaya na sallah ga shi fitanin shi da kamar kamil ya sa riga da abin nan da hulla to zo ya gana sallah sai wani tsaya sai ya bi shi mutum biyu suka wuce ba kayan azuma sai sau yayi yawa ko san ya sha giya ba to shi kan ya sallah ya gama lafiya lau don tahiya an yi kare amma da sallah ma ya wuce ga mutane ce to salamu alaikum hada muku jama'a ya ce kowa ya sake sallah lafiya da tilo ya ce ah, giya na sha cikin maye ne ku bar ni da kaya na sun ishe neman ɗaukar naku kaga shi ya to ka Allah ce nan kada ku kada ku kusanci sallah wala ta salata kada ku kusanci sallah kuma na wasu malamai na cewa wala ta karabu salata nan kada ku kusanci wuraren sallah idan muka idan muka dauki wannan fasarat kenan akwai kalam na akwai wani abin nan hasbi na mudafun mana kenan ai wala ta karabu mawadi'us salati wa antum sukara kada ku kusanci wuraren sallah kuna masu maye to ala ayi halin dai ko wace fasara ka dauka in wala ta karabu salata ko da kusanci sallah ma'ana kada ku shiga cikin sallah ku yi ta kuna masu maye ko kuma kada ku kusanci ma wuraren sallat kuna masu maye sai kun abin nan sai ku maye suke ku wa antum sukara kuna masu abin nan maye hatta ta alamu sai kun san ma ta kuluna abin da kuke faɗa kada hezan ku yi kamar irin waɗannan sun kai wala junuban haka nan kuma kada ku kusanci sallah kuna masu janaba nan wato abin nan nasaba ce alal hal ma'ana kenan la taqrabu salata hal kaunu ahadukum junuban kada ku kusanci sallah a lokacin da ɗayan ku yake mai janaba janaba ta mafalki ko ta jama'i ko wane ne to kada ka zo wurin sallah kada ka yi sallah kana mai janaba ko kuma kada ku kusanci wuraren sallah kuna masu janaba su ne masallatai kenan ga wata fassara Allah ce illa abiri sabiri sai wanda a dan hanya wato dan hanya anan matahi wanda yake tafiya ya yi jima'i babu wanda sai ya wanka ko kuma abiri sabiri da muka dauki cewa waccan fassara cewa wala ta karabu da salat wato sai dan hanya wanda zai bi kurum ya wuce a gefen masallaci ko a cikin masallaci ya ratsa na hanya take to wannan shi ba komai gare shi na bisa ga wannan abin nan fassara kuma wannan tana da ƙarfi don da yawa akwai a yamma suke ganin wannan kuna masu janaba sai kun san abin da kuke faɗa kuma kada ku sance ta kuna masu janaba hatta ta ga silu sai kun yi wanka wato wannan kenan ya nuna wanka ga salatun fa huwa mani in kun kai wanka to shikenan hanin ya dauke sai ku je ku yi sallah wanda kun ka san in kun ka sha giya ko kun ka sha daga ko abin nan wani abin sha da kuke sha kuna mai kuyi sallah sai ta sake ku to haka nan janaba ita ma in kun ka kuyi sallah sai kun yi wanka wato wankan shi ke nunawar wato janabar ta dauke wa in kuntum marda idan kun ka zan marasa lahiya shi ma haka nan kada ku wato in kun ka zan marasa lahiya nan ba ku da lahiya can an ce kuna da janaba nan ko in kuka zama mara lahiya to kuna mara lahiya ba ku ita bawar ruwa kenan to shi ma an halatta muku kenan ku yi sallah amma da mi da taimama sai ku yi taimama nan ku yi sallah wannan labzi ya nuna wanda bai da lahiya nan an ce shi yi taimama akwai ruwan ko babu ruwan nan ba a ce sai in babu ruwa ba to don haka kenan ya nuna rashin lahiyan nan sai idan ta zan wato taɓa ruwa yana cutar da shi kamar wadda abdullahi ibn abbas allahu anhu ya fassara allahu anhu ma to in kwantum ko a ina ne falam ta jidu ma an ba ku samu ruwa ba wato duk waɗannan abubuwa kuna rashin lahiya ko kun kai janaba ba ku samu ruwa ba to fata yamma mu sai ku yi taimama eh? au ala safarin ko kuna akan tahiya wato ba ku samu ruwa ba auja a hadu min minkum ila ga'id ko dayan ku yazo da gayadi wato ya bayan gida bai samu da sarki ba wannan an ce gayadi abin ba shi kadai bane duk abin da suke batawa a rolla ya zan kayi shi babu ruwan sarki to ba za ka yi sallah ba kenan sai ka samu ruwan kayi sarki aula mastumun nisa'a ko kun ku shahe mata na shahan mata shi ma ma'ana biyu gare shi ko suna cewa shafa irin wannan ta hannu in ka tafi mace wasu kuma na cewa a anan shafa jima'i ake nufi wato ma'ana ka take matar ka baka da ruwa to ba za ka yi sallah ba sai ka yi wannan to shi ma wannan lamsu yana da khilafa kwarai tsakanin malamai wanda take a cikin littattafai na eh, na bin nan na da sauran sharhin hadis za ka ga su za ka wannan sharhin bayyane to duk waɗannan abubuwa da kun kai su walam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba to fata yamma musa idan da ba sai ku yi taimama ga wuri wanda yake mai tsarki wato shine turɗa ko kuma duk abin da aka huska kasa to sai ku yi abin nan gare shi ku yi taimama ku yi sallah famsa ku yi shafa bai wujuhukum ga ku wa aydikum da hannayen wato na an ce famsahu wujuhukum wato dukkan huska kenan ku shahe ta nan kuma kuma na aka ce wa aydikum da hannayen ku. nan da an ka ce ku shahi hannayenku ya nuna kenan duka hannu za a shafa ba a ce ga inda za ku shafa ba amma sunna ta bayyana inda za a shafa kuma riwayoyi iri biyu ne akwai riwayoyin da ke cewa kuku kawai za a shafa wuyi a na wuya hannu wasu kuma sun ka ce da zuwa mirfaka amma abin da yake tabbatacce na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama inda ake shafa ga jama'a ne kuku. mirfik dukkan su hadisai ba su inganta ba kamar wadda hafi zai faɗa a cikin fatawar bari idan ka karanta wato kuku nan shi ne za a shafa a yi bugu a shahi huska a shahi kuku shi kenan wannan kuma taimama ta yi to wannan shine abin da ya so game da taimama inna allaha hakika allah bai gushe ba kana gare ku afuwa mai rangwame ne gafura kuma mai jinkai ne ai afa ankum yana gafartawa gare ku kuma ya yafe muku abinda kun kai na takaitawa wato ga abinda aka ce ku yi kun kadan saba to allah mai gafartawa ne gare ku abinda an ka umarce ku ku yi kokarin yansa abinda kuka yi kuskure a cikinsa ko kuka mance ko kuka yi da gangan lokaci gafurun allah mai gafartawa ne zuwa gare ku to alamtar. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب to wannan magana ko wannan aya Allah ya kawo ta wato musta'anif jumla ce musta'anif ko kuma kalamun ne musta'anif an faɗa mana cewa can tun daga farkon roba an ce mana yahudawa su ke da roba kuma an halin mai kama da su sannan nan wannan aya sai an ka kawo mana wani abu da yahudawa suke yi don mu yi mamakin halin su mu dibe shi don kada mu kogi da su Allah ya ce alamtar ba gani ba ya kai mumini wadanda Allah ce mai lazi na amon ya kuma masu imani ba ku gani ba ba ku yi dibi ilal na zuwa ga waɗannan hutu da sifin da mun ka ba wani irin rabo min alkitabi na littafi wato mun ka ba su ilimi su ne yahudawa sun san at-taura mun ba su rabo na littafi amma ya yashtaruna dalalata sai suna hurhure dai suna sayan bata da shi wato suna hurhura abinda mun ka ba su na ilimi suna sayan bata da shi wato ma'ana kenan ku yi dibi ku muminai ga irin hali na yahudu don haka Allah ya fushi da su yace musu maghdubi alaihim waɗanda aka fushi ne a su to kada ku yi koyi da su ko musulmi kada ku yi kamar su kada a baka ilimi ki san ka san gaskiya ka sai shi ta ka amshi dan abu dan na umarin duniya wato ka boye kada kai wannan Allah ya ce yashtaruna dalal suna sayan bata ku sai bata da gaskiyar nan su bashe ta a ba su bata sannan kuma ba kansu ɗaya ba wayuridu da suna nuhi an ta dillu ku ku bace ku musulmi ku bace ga asabila hanya wadda an mai kya wadda Allah bayyana mu kuma wannan musibar ta samu musulmi da yawa don haka kuke ganin bacewa ta yawa da yawa yanzu domin na Allah ya ce mu dibi Yahudawa kada mu yi koyi da su kada mu sai da abin da muka sani na gaskiya ba mu abinda abin da ba na gaskiya ba to wannan sai ya faru cikin musulmi da yawa za a ga sun kai watsi da gaskiyar sun ka sai ƙarya wannan kuma dukkan rayuwar mutanen bid'a akan wannan take za ka ga mutum musulmi ne yana kurin musulunci yana son ya shiga aljanna amma yana da wanda zai amshi dokoki da hukumce-hukumce da gare shi ba Allah da manzon Allah ba yana da wanda zai tsara masa hanya ta ibada ya bi ba ruwa ne da abin da duk ya zo daga annabi ba ruwa ne da abin da sahabban annabi suka ce ba abin da sha kai za ku ga ganin hanyoyi da yawa na bata sun yawa kowane yana da hanya wadda ya bi wadda yake so tsarin tsarin ka wurdinsa daban da na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa daban da ta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwa ne da abin da annabi ne to wannan babban kuskure ne kuma bata ne ko baka ibada yace ga ta yi ce ya gwada ma inda Allah ya ce ai ko inda annabi ya ce in yace ma a cikin wa ne ya mafarki bar mai a gini ba ibada da mafarki to kada kuma ba su bace din ba suna son ma ku su bar da ku wato an ta dillu ku bace asabi daga hanya wadda Allah ya azamu kada ku yarda ku bar wannan sabili annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ita yayi layi guda yayi layuka gehin layi yace wannan layin da ta ya tsaf shine ita ce sira ita ce sabili ita ce hanya kwarai amma gehen sa ga yan hanyoyi ko wace ka hanya na akwai shaidan in ka bi sai wuta amma wannan laye in ka bi shi ita ce aljanna za ka gaskiya guda ce ko yaushe Allah ya ce manzon Allah ya ce ita ce gaskiya amma wani ya ce wance ta ce iwani ya ce wannan ba gaskiya ba ce ra'ayi ne kur in ka ga dama ka rika in ka ga dama ka yi jifa da shi ba kai laifi ba da mutane ba su gane in ka rayu shekarun annabi nuhu a duniya kan mutu ka tafi lahira baka san wanda an muhammadu rasulullah ba to mako ka wuta ba ka shiga aljanna amma in ka rayu rayuwa annabi nuhu muhammadu rasulullah ɗaya ka sani duk wani waliyi wanda a duniya baka san kowa ba to kana shiga aljanna ba dole sai ka san kowa ba shi waliyin nan dole na ya san annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma dole na ka san annabi da kai da shi duk ɗaya kuke da ka in ya kawo wata hanya ta ibada wadda annabi bai ce ba to bar mai abinci baya kare karan lahira bai kare kansa bale ya kare wani ga annabawa ranar alkiyama suna Allahumma sallim sallim rabbi sallim sallim ga Isa an turke shi a an takwata lin nasu ta hizu ne ila khayri min dunillah kai kace su bauta maka ya barantar da kai ne to bale kai saura bale a ce ma ga wani zai tashi da riga dubu saba'in a riga guda aljihu dubu saba'in ko wani aljihu mutum dubu saba'in ko a ce ma ga wani ka hemma a gama aza siradi ya tsincinci mutane ya kai su aljanna sai ya kwashe su duk kuma wannan littafin akwai shi yana sayar da shi yana nan kasuwa ko sai ku gara kafa kahen hemma aza siradi ko a ce wani zai zo cikin da saka cikin kabri zai zo shi tsaye sai ka amsa tambayar nakir da munkar in an azami zani ya sa kafa ya take sai mizanin ka ya wannan ji tatsuniyoyi to ba wanda a haka nan don haka nan ba wai su bace ba yahudawa suna su kuma ku bace don haka littattafai da yawa in kana karatu za a ga bacewa da yawa irin su mumba usulul hikima shamsul ma'arib al-kubra ad-dailani awfaqu duk irin waɗannan littattafan na yahudawa ne amma sai a rubuta littafi a samu mutumin kirki a yana gare shi kamar kitabun a abin na kitabun rahamatu ka ce sayudi ya rubuta shi ka san sayudi ka san irin aikinsa bai rubuta irin waɗannan littafi sai a rubuta littafi da ɓanna a jingina ga wani bawa Allah to yahuda suna sun ba ku bace ba ku bace hanya ba har su ɓad da ku Allah ya ce wallahu a'lam bi a'daikum Allah shi an maki sani da wanda an yanku kada ku bari su bar da ku waka kafa billahi waliya Allah ya isa ya zan wali wato majibinci waka kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zan mai taimako kai dai ka tsaya ga abin da Allah ya ce in ka tsaya nan ya isa ya zan mataimakinka kuma ya isa ya zan mai mai tsaro gare ka akwai lokaci eh to ku ci gaba kuma da lazina akwai tambayoyin da za a yi sai gobe mu ci gaba da karatu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa da tambaya da amsa ina da ya idan liman yana sassa tarawih wadda ake rika a jiwa sallama ya rika a shidda daban daban duk mai sallama biyu sallama sai kuma na karshe ya ci gaida su gaba da ba tare da yadda wanda ya ba sai da sallama ya rika a hudu na hudu sai ma mutum sai ma da kuma yi ta biya da rika a yi ba da karshe yi wani wuta a hudu kuma wai akwai karshe ya kuma a biya a wannan sallah ko kuma ya shi bari sai malam jabir ya baka amsa da wannan ba shi ba shi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه da بعد السلام عليكم ya sallame misali da ya sallame ya ka abu ya babu tafiya ko ba biya gare shi da ko shi ne hadisi na Aisha ummu mu'minin da ya ba mu Allah take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare wata ran yayin raka abu sai da kuma zama ya sallar ne wata ran bakwai yake sai raka ta bai zanna zannawa la yajlisu fi shay'in min nuna illa fi akhir nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama da kowace raka sai ta karshe ta bakwai ya sallar ya zanna ya sallar ne wata ran ma tara yake sai ya tara sai ya zanna ya sallar ne amma wanda ya biyu kuma babu da laifi bale biyu ne sai kasance ya bi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatul layli matna matna fa idza khashiya anhum fajr falyutir bi raka'a sallar dare a biyu ce da ɗaya ko sawa fitri ne bi mutumi da raka'a daya wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a biyu biyu sannan ya daya mutu wata ne kuma ya kai hudu hudu sannan ya yi uku mutu mutum dume da mutum yayi sunna ce kuma abin da ya fitar daga sunna shine wutar yayi wannan wutar yayi wannan domin ya kasance ya samu hutun da wani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa da yake yi wallahu ta'ala alam eh, tambaya ta kuma da gidan amsa an sha amsa da ita amma dai za a karanta mai tafi da rasan da wani amsa shi ne kira salamu alaikum malam ko yana halatta mai yin sallar kasaro mazauni gida da yin sallah to wannan ban ban da abin na sosai ma kasar mazaunin gida jima yin kasar kasar da sallah mazaunin gida yana halatta a mai kasar sallah ko yana halatta a mai kasar sallah da yi kuwa shi ne na nisan jada lokacin da alaihi sallallahu alaihi wa tafi a yi kwatar makka zai rika sallah idan ya rika abu kafin ya sallah abin da yake cewa a cimmu ya ala makka fa inna qaumun safar ya ku mutanen makka ku cika sallah ku mutane ku masu sasaki sai annabi sun sai sallah rika a biyu ya sallame sai mutane makka su tashi cika sallar su wannan ne cewa mai kasar mai cika sallar gida yana da mai kasar haka ne kasar ma inda gida ma yana da mai sallar gida amma idan ya bi zai cika biyu ko shi a bisa ko rera radiyallahu anhu wanda daga cikin tabi yake tambaya ce yake cewa ma za na ira sallaina ma da na salla wa ira sallaina ma imami atmamna me yasa mun muna tafiya idan mun salla mun kada sai da kasaru amma idan mun bi liman sai mu cika sai abu radiyallahu anhu ce cewa tilka sunnati abin qasim sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yake sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka bai tafiya yana iya bin mai sallar gida mai wannan hadisin na abi hurairah haka nan mai cikawa yana iya bin mai kasar domin wancan hadisin na sallar annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam da ya haka wallahu ta'ala alam wannan yana da dukkan lokaci wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace ko ya samu ya ganta basmala da sabbin da ake yi bayyane kamar magariba da shafi asuba ya fara da fatiha wato da bismillahir rahmanir rahim ta ma wannan matsala mai abin da ne kawai. Gaskiya eh. ko ga fatiha? Ga fatiha. malamai sun sabani cewa fatiha tana cikin bismillah tana cikin fatiha ko kuma bata cikin bata cikin fatiha bayan sun yi jima'i cewa bismillah aya ce cikin qur'ani amma a cikin fatiha aya ce ko ba aya ba ce akan kauli mafi mafi inganci shine basmala ba aya bace cikin cikin cikin cikin fatiha da biyu kuwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inna allaha qasam qala ta'ala qasamtu salata bayni wa bayna abdi fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamadani abdi wa idha qala ar rahim qultu majadani abdi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya raba sallah tsakanin ne da bawa sallah ɗaya daga cikin sunan sunan ah, sunaye ne na sunan fatiha ana ce mata ana ce mata as-sala Allah ya ce na raba sallah na raba fatiha tsakanin da bawa na lokacin da ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya ce bawa da ya gode ni inda kuka bismillah aya ce game da rabbi bin sa'id bin ya ce da sai annabi sai ya ce eh, ya ce bismillahir rahmanir rahim sai kasance an fara da alhamdulillahi rabbil alamin amma duk da haka ne ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta fatiha yana karanta bismillah a cikin sallah yana karanta a'udhu billahi na shaitanir rajim bismillahir na rahim sannan ya fara karatun fatiha sai dai baya bayyana ta a kasance fahimta saboda hadisin Anas bin Malik yace sallaitu wa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a Abi Bakr wa Umar kanu da ce hanu bismillahir rahmanir rahim na nayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan Abu Bakr yi sallah bayan Umar dukkanin su ba su bayyana bismillahir rahmanir rahim saboda abinda as-sunna mutum shine ya goye bismillahir rahmanir rahim amma ya karanta sai kan istiaza ya karanta bismillah akwai hadisi da aka rubuta cewa wata ne yana karanta ta mai bakar abdullah abu zai a cikin tahi da kuma ya kawo yana daga cikin bid'a bayyana bismillah ko da yaushe aka tashi karatu fatiha amma wanda ya bayyana wata ran can ba rasa ba akwai hadisi cewa annabi ya bayyana amma abin da ya fita fata a shi ba ya bayyana ba sai aka bayyana ta ko da yaushe bakar abdullah abu zai ya tashi cikin bid'o'i na sallah wallahu ta'ala

aure tsakanin mutum da matarsa bacci cewa ya suke da zai ba kuma dama da take da kudi da wannan dama ya zama sai ne? ba san wannan ba. duk kalmar da ya idan saki yake ta tabbata sani abinda ake kula da shi shine saki annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce talaqu jidduhunna jiddu wa qadluhunna wa qadluhunna jiddu abuwa guda uku in kai da gaske tabbata tuni in kai da wasa ma tabbatattu ne yace al-nikahu wa talaqu wal ita na farko su shine aure na biyu shine saki na uku kuma shine yanta yanta bawa wannan hadisi hasan ne da kuma ulama sun hasana shi saboda haka kalmar da ya kwanci ne mai saki idan kuka ce dole sai wata kalmar da ake ce masaki to aka da wani yare nan yare ya kuka da yare na musamman sun ci ba da yare hausa ya zo ba za ka dole wani su ma ta shi za ka yi ke nan wannan ba haka bane duk wata kalmar da ya yi wanda yake tana nufin saki tana nufin saki idan ya duniya ta saki sai dai lokacin da faɗi kalmar da ba nufin ta saki ba ga zahiri ba saki yake nufi ba idan aka tambaye shi yace ba saki yake nufi ba ba saki bace da kauli alaihi salatu wasalam inna mal a'malu bin niyyat saboda saki ya haɗu da magana da kuma niyya ne eh, ne saki duk wata kalmar da ya faɗi ta tabbata ta zan saki wallahu ta'ala اللهم انا نسالك خشيتك في السر والعلاني اللهم انا نسالك التقوى اللهم اغفرنا من فضلك يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك العلم الصالح والعلم النافع والامر الصالح يا حي يا قيوم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتبارك انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.